gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar BOA African mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Daula Salim. Shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 23 ga watan Janairun shekara 2019 shirin namu zai tattauna ne akan yadda za a kaucewa matsaloli da za su iya kawo cikas ga masu kada ƙuri'a a zaben Najeriya da za a gudanar a watan Fabrairu. Musamman abin da ya shafi mata da za su jefa ƙuri'a, cewa su kiyaye matuka. kada su bari su yi kunshi a daidai lokacin da za su jefa ƙuri'a To haka ne Amina kin san hukumar zaben Najeriya na kokarin faɗakar da mutane musamman ma mata kan kunshi ko lalle cewa zai iya hana su damar jefa ƙuri'u a ranar zaɓe. Don haka ne yau wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar ta tattauna mana da wani jami'i na hukumar zaɓe domin ya ƙara mana haske sannan kuma ta tuntubi jama'a domin jin ko sun san hakan. amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce shin ko kun san kunshi zai iya kawo wa mata cikas wajen dangwala ƙuri'unsu a ranar zaɓe ga kuma yadda kuka amsa mana. To an samu ta farko a yau ta fito ne daga Hannatu Maman Sultan Tudun Wada inda take cewa hakika wasu matan sun sani amma mafi yawan su ba su sani ba saboda haka ya kamata ku ci gaba da wa mata a wannan lokacin. Sai kuma amsa na gaba daga wurin garba na hali Kamba Kebbi inda ya ce muna buƙatar ku ƙara wayar da kan matanmu akan wannan lamarin saboda kada mai asarar ƙuri'u a ranar zaɓe. To sai Adamu Abubakar Bajoga cewa yau da gobe hakan kamar na da wahala don ya kamata mata su samu kulawa don kada ƙur'a sai amsa na gaba daga wurin alhaji yaro bulbula alasa na faɗi sunan daidai to haka ne kam <laughs> amina inda ya ce wannan gaskiya ne um, su haƙura har a gama zaɓe wato mata ku haƙura kenan har a gama zaɓe. Mm, kada su lalle ba haka ne kam <laughs> shine sai shehu adamu rajau inda yake cewa eh to mun sani kuma ya kamata su kiyaye domin gudun rasa samun damar zaɓen 'yan takarar da suke so a ranar zaɓe haka ne kam in ba ku kula ba kuna ji kuna kallo ba za ku samu damar ku zaɓi wanda kuke so ba. <laughs> to sai kuma emmanuel lanas inda ya turo mana cewa hakika ni ban sani ba amma zan saurari yau da gobe. To sai Husaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau inda ya ce tabbas haka ne da fatan za ku ƙara wayarwa mata da kawuna a cikin shirye shiryen ku domin hakan shine cikakken aikin ɗan jarida wato wayar da jama'a kai a dukkan al'amura da fatan Allah ya ƙara muku basira amin. To mun gode Alhaji Husaini. To amsa na gaba kuma daga Usman A. Bello inda ya ce waɗansu mata sun sani amma waɗansu basu sani ba. um, muna kira ga hukumar zaɓe ta ta kara masa cikakken bayani ko? eh ta kara masa cikakken bayani haka ne kam a wayar da kan jama'a mm, sai cd alhaji ali yunusari inda yake cewa salam yau da gobe ni dai ba ni da cikakken masaniya game da wannan Sai kuma amsa daga wurin Ibrahim Salisu ɗan Kaduna inda ya ce, eh to a gaskiya dai yau kan wannan tambayar tafi mu sai dai mu kasance tare da ku. To sai fa'ilu ɗan ladi mahuta inda yake cewa muna fatan mata za su kiyaye don samun damar zaɓe. Sai kuma amsa na gaba daga Adamu Muhammad mai nasara inda ya ce, To iyayenmu mata ya kamata dai in kunne ya ji jiki ya tsira jiki ya tsira mm, haka ne kamar masu magana <laughs> masu magana ya ce in kunne in za a baki gargadi din na a cikin san in eh, kunne ya ji jiki ya tsira mm, Binta Woman Leader Doguwa inda take cewa e tabbas yau da gobe muna da labari haka jiya ma na zagaya dukkanin ƙauyukan da nake wakilta a matsayina na uwar cin zaben Buhari da Ganduji ina faɗakar da 'yan uwana mata kada su yi lalle a hannayensu a gabanin zaɓe. To um, sai kuma amsa daga wurin Rilwana Ibrahim London inda ya ce, Ya kamata a wayar da kan jama'a musamman mazauna karkara domin su ne abin ya fi shafa. haka ne kam shi yasa yau muke so mu wayar ma jama'a kai kowa ya sani don zaɓe ya karato kada a yi kunshin nan sai inuwa abdulmalik inguru inda yake cewa eh tabbas kunshi yana da matukar kawo wa mata cikas musamman idan aka zo tantance mace a mazaɓa. za a ce mace ta dangwala dan yatsanta a kan na'urar card idan akwai kunshi a hannunta sai ka ga na'urar taƙi an taƙi amsan hannunta ya ce turanci a sabtin kenan to <laughs> mm. amsa na gaba kuma daga wurin buba mai goro gashuwa inda ya ce kwarai kuwa shine ake faɗakar da su cewa kada su yi kunshi a hannu domin za a iya samun matsala yau filin na mata ne mu ma karambani muka yi su ne ya dace su yi bayani akan matsalar kunshi wajen dangwala ƙuri'a. to ai haka ne ba karambani bane ba kan dan kana da mata kana da yan uwa da iyaye kowa yau kanne eh, haka ne to eh. kowa zai iya faɗakar mata hmm. sai sidi ali yunusari inda ya ce salam yau da gobe hakika kunshi yana kawo wa mata babban illa domin akan akan kunshi akan samu shigar aljannu taufa wannan kuma mun yi gabas yayi yamma <laughs> to Allah ya kyauta ba abin da zan iya cewa ga wannan to sai hmm. kuma amsa daga wurin tahir m tahir jambulo wannan mutumin Kano ne kenan ko mm. inda ya ce salam yau da gobe ikon Allah tabbas abubuwan da ke kawo wa mata cikas wajen kada ƙuri'a abu biyu ne na farko yin kunshi na biyu kuma tsagewar hannu to ina ga yana maganan kamar idan a ce ka dan yanke wurin girki haka mm. yakan dan canja wa mutum yanayin zanen hannun nashi da shi kadiri da yake karantawa. To haka ne yanzu bari mu je ga Iro Madaki. Alasa na faɗa wannan sunan da ya ce yau da gobe. Eh kwarai mun san da hakan. Ko kwara na asabar mu ta faɗakar da mu akan wannan. To amsa kuma na ƙarshe a yau ya fito daga wurin Yusuf babangaje inda ya ce to in ba su sani ba yau da gobe za su sanar da su. To mun gode ku ci gaba da ansa mana tambayoyinmu a koda yaushe muka tambaye ku. To madalla yanzu ga hawa umar da ra'ayoyin jama'a akan kunshi ko lalle. san da cewa kunshi ko kuma lalle yakan kawo cikas wajen kada ƙuri'a? eto na sani gaskiya saboda wani lokacin dukan wani abin da ya shafi biometrics yakan ɗan yi rejecting amma kasancewan yanzu an yi improving injina da wato abin daukan wato hannu ya ya dan gyaru sannan kuma ana wato yin wannan din yana yana dauka ga wasu musamman in aka ce maki wato um, thumbprint na biometrics na ga wasu zaki ga da akwai lallan a hannunsu amma kuma ya dauka to ban sani ba wannan ko nashi wato wannan din daban yake da sauran to amma kin taba ji a wani guri ko a rediyo ko kuma hukumar zaɓe tana faɗakarwa wajen shi wannan kunshi domin kaɗa ƙuri'a to gaskiya kwanan na fara ji a wato kafafen sada zumunci inda aka rinka tutturawa ana cewa wai wai kunshi yana yana hanawa gaskiya ni babu wani da muka je yin uh, abin wannan dinnan wato shi kan shi katin zaben dan kasa ba a mana wannan magana ba saboda ni da ma na je da kunshi a hannuna kuma na yi kuma ya dauka to daga baya ne kuma nake jin mutane suna cewa wai um, ana turowa a kafafen sada zumunci cewa wai yana hana dauka saboda haka idan lokaci ya gabato ya kamata a ce ba ka yi kunshin ba to kuma dai abin yake dai za dai mu kiyaye saboda an ce wato um, kiyayewa na gaba da komai to za mu kiyaye mu gani kada a ce mun samu wata matsala to na gode oh, na gode ne to ko za ka gabatar min da kanka eh insha Allah zan gabatar da kaina to faɗa min sunanka sunana Usman Abubakar Zamfara Zulmi Local To Malam Usman ka taba ji an ce yin kunshi ga mata wato idan suka je kada ƙuri'a yana ba da matsala? Lalle tabbas yana kawo matsala a kan insha Allah. To wani irin uh, gudunmawa kake bayarwa wajen wayar da kan iyalinka a gida domin ganin cewa uh, ka yi kunshi na dan wannan lokaci? Eh lalle tabbas na gaya musu na ce kar su yi saboda yana kawo matsala wurin zaɓe don haka su su daina sawa saboda su zaɓi wanda suke so daidai ba wata matsala sannan insha Allah shawarar zan bada kenan eh sannan insha Allah to ko zaki gabatar min da kanki to assalamu alaikum sunana Jamila Bello Malama Jamila kin ji labarin cewa kunshi a hannu ga mata yakan ba da matsala wajen kada ƙuri'a ko kuma wajen dangwala kuri'a? tabbas na samu labari don ana ta faɗi mana ko in mun haɗu mata haka muna fira sannan kuma ana turo mana a wayoyi ta whatsapp sakonni dai akan a tura ma 'yan uwa kada su yi kunshi a hannunsu saboda gurin dangwala ƙuri'a baya nunawa duk wanda ya dangwala idan da kunshi idan bai nuna ba ya zama an yi asarar ƙuri'a shi kenan na'am to kina ganin sakonnin nan da kuke ake tura muku a wayoyi don wani ma ba shi da wayar shin ya wadatar gaskiya bai wadatar ba ba kowa ke da waya ba ko kana da waya idan baka wa'annan abubuwan kamar su whatsapp dai abubuwa wanda za a tura maka ba lallai ne ka sani ba ya kamata a rika turawa ta hakan kuma sannan a rika faɗi ma juna ba ma dole he da waya ba don wani ma bai da waya to wani eh, irin kokari kike so ita hukumar zaɓe ta yi don cewa ta faɗakar da mata da kuma mazaje don su masu je gida su faɗakar da matansu akan wannan batu to ya kamata dai kamar gidajen rediyo gidajen talabijin su rika ta kokarin faɗi ma mata ita kanta ya kamata ta bi gidajen rediyo tana faɗi su dinga faɗi ma mutane cewa ya kamata a daina yin ƙunshi a hannu maza su rika faɗi ma matansu mata ma duk su rika faɗi ma 'yan uwansu musamman ƙauyuka ya kamata duk a rika sanarwa haka in wannan ya ji ya faɗi ma wannan in wannan ya ji ya faɗi ma wannan da haka insha Allah za a samu saukin wannan abu. to shin ke ma kikan yi kunshi ne yanzu kika bari ya fita saboda kada ƙuri'a ko kuma yaya gaskiya nakan yi amma idan na ga lokacin ya kusa ba na yi saboda ina son idan na dangwala ne ma ƙuri'a ta ta yi amfani ba na son kunshi ya zauna ba ma zan bari kunshin ya zauna har lokacin zaben ba in Allah ya yarda to na gode to ni ma na gode to ko zaki gabatar min da kanki hmm, sunana Aisha Aliyu Tukur Malama Aisha kin ji labarin cewa wato kunshi yakan ba da matsala wajen dangwala kuri'a ko kuma kada kuri'a? Eh a da dai nakan ji ana faɗakarwa kan haka saboda kunshi yana hana yana ba da matsala wajen tamfirin ɗin da ake yi sai mutum ya daɗe bai yi ba ko ma ya zo ma bai ba da abin da ake so ba amma yanzu dai ban sani ba ƙila an samu cigaba gaba ne ta fannin kimiyya ko makamancin haka ƙila da kunshin ma mutum zai iya dungulawa ba tare da ya samu matsala ba to ban dai sani ba amma ina ga kila dai an samu cigaba. gaba gode to ni ma na gode idan ka zo yalwa 'yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mugawa. Talaka ka bar kuka wuri arka 'yancinka ita za ta da sardauna firimiyan arewana in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace a kan hanya sun biye wa zuciya roɗe na duniya talaka ka bar kuka ƙuri'ar ka ka rage makamanka ita za ta cece ka ƙuri'ar ka ka rike makamanka To jama'a kun ji dai ƙuri'ar ka har ila yau. Haka yake Amina. Har ila yau dai Hawa Umar ta ƙara tuntuɓar Aliyu Bello jami'i a hukumar zaɓe ta Najeriya. To ranta shi daɗe ko za ka gabatar min da kanka? Aliyu Bello mai magana da yawon hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. ta malam aliyu bello kwanan nan jam'iyyar babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta ce ba ta da wani kwarin gwiwa akan hukumar zaɓe ko me za ka ce game da haka to dubi da girmamawar da hukumar zaɓe ke yi wa jam'iyyu da 'yan takararsu ba ta cika sa'in sa abin da suka faɗi ba amma dai abin shi sani shine hukumar zaɓe a dadan wannan gaba ta zaben 2019 a shirin suke tsaf da ta yi cikakken adalci a zaben da yake gabanta. To ranka shi daɗe na san da cewa akwai dokoki da hukumar zaɓe ta gindaya wa masu kaɗa kuri'a ko kuma mutanen da ma za su je wurin kaɗa kuri'a ko menene waɗannan dokokin? to ba zan so a kira su dokoki ba illa tanadi tanadi ta yadda mai jefa ƙuri'a zai jefa ƙuri'arsa cikin kwanciyar hankali cikin sauki kuma cikin yadda zai sami biyan bukata irin matakan da ake bi na faɗakarwa shine musamman abin da ya shafi mata da zazo jefa ƙuri'a cewa su kiyaye matuka kada su bari su yi kunshi a daidai lokacin da za su jefa kuri'a domin yin kunshi zai iya dan zai iya shafan aikin kadri da kan yatsa da za a amfani da wajen jefa kuri'a duk da dai mutum ba zai ce kada mata su yi kunshi ba amma dai yatsa da za a amfani da ita wajen jefa kuri'a din zai yi kyau a tanada ta don ta biya bukatar jefa ƙuri'a a daidan wannan lokaci na zaɓe. Na'am to a zantawar da na yi da musamman masu mata tunda ka fara kawo mata da yawansu sun nuna min cewa a da suna jin irin wannan faɗakarwa amma yanzu ba sa jin wannan faɗakarwar sosai watakila ko an samu sauyi ne wajen kimiyya da fasaha yadda ko da a ce da lalle a yatsar mace za ta iya dangwala ƙuri'arta ba tare da wani matsala ba. to ai ba a wai matakin card ba duk na'urar da za ta ɗauki hoton hannu tana aikin tana raguwa idan kan yatsar akwai wato wani abu da aka shafa na mai ko kuma wani abu da zai iya rufe zanen da yake kan yatsu din saboda haka duk da dai sun ji kamar ba a ƙara kaimi wajen ɗaga muryar kada a yi kaza kada a yi kaza zai yi kyau kusan a iya ce a yanzu ai kusan duk kamar kunne ya ji ne a ce jiki ya tsira amma dai ba wai al'amarin ne ya gushe ba don haka har a yanzu akwai buƙatar in za a yi zaben 2019 ga wanda zai jefa ƙuri'a musamman mata su kyautata wannan yatsa da za su dangwala kuri'a da ita ta yadda in sun zo sun dangwala ba za su nuna kan rida kan rida ba za ta samu wahalar gane sakonnin da suke kan foton yatsunsu ba Na'am to uh, kamar yadda na gaya maka na hira da wasu mata alama ce ta da ke nuna cewa kenan uh, faɗakarwar ta yi karanci wani mataki hukumar zaɓe ta ɗauka domin faɗakar da da kuma wayar da mata akan shi wannan kunshi. ana ci gaba da, wato wayar da kan jama'a akan abubuwan da ya shafi zaɓe daki-daki kunshi ɗaya ne kaɗai daga ciki sauran matakai sun hada da a kula da katin jefa ƙuri'a ɗin kanshi wadda ba yau ba je ba ana ta nanatawa mutane duk wanda ba shi da katin kuri'a ba zai jefa kuri'a ba wannan babban abu ne da ake bukata mutane su kiyaye domin a zaben dubu sha tara mai kati ne wanda kuma sunan sai fita a cikin rijista kaɗai zai samu sukunin jefa kuri'a. Na'am to banda kunshi akwai kuma wasu matakai ko kuma ka ce kar a kira su dokoki to yaya mai jefa ƙuri'a ya kamata ya je wajen jefa kuri'a. to abin da yake bukata na farko na ambata katin zaben shi sannan ya kuma je rumfar da ya rijista abin da doka ta sani shine kati rumfa suna ya fito a cikin rijista da zaran wannan matakai uku sun samu mutum ya cancance jefa kura amma kada mutane su ce sun yi rijista ba zai sun karbi katin ba sai ranar zaɓe su tunkari rumfa zaɓe su ce ina katin su yake a yanzu da muke magana nan kuma zaɓe na ci gaba da raba katin nan a matakan unguwanni kuma za a kammala wannan aiki raba a matakan unguwanni a ranar 21 ga wannan wata na janairu da muke ciki yayin da za a sake dawo da shi a ci gaba da rabawa har ya zuwa ranar 8 ga wata a matakin wato ofisoshin kuma zaɓe na kananan hukumomi da zaran an kammala eh, ba da kati a ranar 8 ga watan fabrairu da ke gaba to ba za a sake ba da kati ba sai bayan sai bayan zaben 2019 da haka abin da yake da muhimmanci shine ga wadda duk ya rijista kuma bai karbi kati ba ya hanzarta ya karbi katinsa a dadan gabar da yanzu hukumar zaben ke ba da kati a matakan unguwanni ko kuma in ya jinkiri aka dawo da shi kananan hukumomi to ya je ofishin hukumar zaɓe na karamar hukuma ya karba kuma a kammala karban nan kafin ranar takwas ga wata domin tabbas ranar takwas ga wata doka a hukumar zaɓe ta riga ta gabatar da sanarwa za a tsaye da bada kati sai bayan zaɓe. Na'am to kayi ta magana kayi ta jaddada katin zaɓe katin zaɓe shin ya kamata mai kada ƙuri'a ya je rumfar zaɓe da ko wani makami ko ya ta ɗaukan hoto da waya ko bidiyo alhalin shi ba ɗan jarida ba ne shin mai kada ƙuri'a ya dace wannan ko kuma zai iya yin haka? to yawo da makami doka ta kasa dai da ta yadda ai ba ballantana a dauki makami a je rumfar zaɓe ai ba faɗa aka je ba da kura aka je saboda haka zuwa eh, rumfar zaɓe da wani abun da ya kama da makami ma laifi ne ko bai kamata ai ba sannan ah, batun ɗaukan foto da ake magana abinda tanadin da kuma zaɓe take nunawa shine kada wanda ya shiga rumfar da zai jefa ƙuri'arsa ya shiga da wayar hannu amma in don ka je wato kewayen da ake jefa zaɓe da ake jefa ƙuri'a da wayar ka ta ne muddin ba wai kayi a cikin daddan gabar da kake dandala ƙuri'ar nan bane za a barka ka je da wayar ka ai ta kuma zaɓe ma na son waje da wayar hannu domin in ka ga abin da ake yi wanda ba daidai ba a kuma zagayen da bai kamata a yi ba in ka ɗauka ka sanar ma duniya wannan ba laifi kai ba amma dai hukumar zaɓe ba ta yarda ka ɗauko eh, wato wayar ka ta hannu eh, ka shiga ɗan zauren nan da ake kira botin eh, cubicle wato ɗan zaure ɗaya da aka ajiye don kawai mai sirri mai kura ya shiga ya sirrin dangwala sa ga wanda ya so wannan gabace kadai wadda kwata-kwata ba ta wuce minti ɗaya ko biyu ga wanda duk zai jefa kura a nan gabace kadai aka buƙaci kar ka shiga da ka da wayar ka ta hannu domin kar ya zan ka ɗau hoton ƙuri'ar da ka dangwala dangwala da nufin nuna ma wani don wata biyan bukatar ka ta jinga da kuka yi a baya to wani irin kuma mataki ita kanta hukumar zaɓe ta ɗauka wajen eh, samun zaɓe mai inganci kuma an yi alami lafiya misali eh, kowace rumfar zaɓe akwai jami'an tsaro da ake ajiyewa to wani irin wayar da kai ta musu ta yadda za su bi da jama'a domin ganin ba a samu wani tashin tashina ba a lokacin da ake zaɓe to samar da tsaro a rumfar zaɓe ko a yayin da ake zaɓe haƙƙi ne da ke tsakanin hukumomin da tsaro yake hannunsu duk da a daidai lokacin da ake zaɓe hukumar zaɓe na iya ba su shawarwari da kuma umarnin ga yadda za a bi amma dai abin sani shine jama'a ta fahimci cewar a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali a gama lafiya shine zai ba da ƙasar nan damar samun ci gaba da kwanciyar hankali kuma abu ne da hukumar zaɓe da duk mai ruwa da tsaki ke fatan a yi a gama lafiya. To mu dawo kan tambayar da farko da na yi maka na babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Ba ka ganin kamar akwai wani abu da jam'iyyar ta taka ko kuma akwai wani abu da jam'iyyar ta hango da har za ta buɗe baki ta ce ita ba ta yadda da hukumar zaɓe ba wajen ko ba za ta yi adalci ba ko abu makamancin haka? kamar yadda na ambata a baya dai ba al'adar kuma zaɓe bane ta sa in sa da jam'iyyu amma idan akwai korafi mai korafi na iya yi sai dai duk korafin da aka yi al'umma na ji na gani kuma za su auna abin da yake gudana ta yadda za su gamsu cewar wannan aiki da kuma zabe ake mata kazafi ko korafi a kai dai ba ta yi wani abu da ya saba doka ba illa ma kokari take ta kara inganta shi ta kara kyautata shi ta kara ba da kowane mai kura damarsa ta yi kada kura ba tare da ya samu wani nakaskoci ko wani cikas ba. Malam Ali Bello muna godiya. To na gode kwarai. wa zuciya rudi na duniya talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka bari ita za ta cece ka kuri'ar ka yancinka ka rike makamunka kar a zo a ruɗe ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in kwa ka ki kai hauka ka barar da ka. talaka ka bar kuka cece ka talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma To madalla yanzu mun samu bako don harkar siyasa Amina sai da maza. yau kuma yau kuma sai da maza. Eh bada. Ku da kuka ce eh, da abin An ce magana an ce filin yau na mata ne magana lalle shi yasa muka gayyato masu kai domin mu nuna masu cewa ba maza bane kaɗai. Kowa ma zai iya faɗakarwa. Shine kowa zai iya faɗakarwa. Maza ma fa suna lalle fa mazan Fulani wasu suna yin lalle. Ha ah, ba. Ai ban ma taɓa sani ba yau ko na ƙara ilimi kam. ban da a ce an sa ango lalle ni dai ban taɓa ganin. <laughs> Lallan gaskiya hafizu to ko dai ka taɓa yi ne dai ba mu sani ba a ni ban taɓa <laughs> yi ko a auren ka dai ka sa lalle kai ma a dai an dai fesa min turare dai shikenan mm. to abin nan Amina Hafiz kun ji abin nan abin da bayanin da Aliyu Bello yi. jami'in hukumar zabe ba mm. Mm. gaskiya yayi maganganu da yawa wanda ya kamata a ce mata su kiyaye sosai kin ga ya ja hankalin mata musamman akan kunshi wato lalle da suke yi a hannu Mm. kin san ita wannan na'urar ta tantance masu kaɗa ƙuri'a mm. idan zanen hannunka bai fito ba to ba za ta tantance ka ba. Kuma mm. ƙuri'an ka ba zai kirgu a cikin haka ne kamar ba za ma a baka ka jefa ƙuri'a ba cikin masu eh, sauraron ma akwai wani da ya aiko shi ma saboda lokaci bai ba mu dama mu karanta ba wani Abubakar ya kana ji Bauchi cewa ya shi ma kan shi da idan shi a zaben shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ya gani wata mata ta zo tana da kunshin a hannunta mm. tana son ta dangwala amma aka na ta dinga kuka saboda bata samu damar ta dangwala ma wanda take so to jama'a ka ku bari ku ba ku yi kuka amma fa ba wani abu mm. bane ba wai ba za za ka iya lalle ba amma shi a yatsan da za ka dangwala ƙuri'an shi ne wanda za ka kiyaye karka yi lallen a kai. To amma kuma Amina ya kamata to a ce sun san wani yatsan ne. don haka ma dai eh, ni sai in ga shawarar da zan bada kawai dai ka ai ka ai babban dan yatsa ne ko kun tabbata dan wata rana za ku ga fa ana yi bi ana babban dan yatsa ana da na mabi mashi din nan hmm, ko da wanne ma za iya dangwala wato amma matsalar wajen tantancewa da yake yan yatsin kin san ba wai wannan kadai bane ba duka haka kama ake tantancewa to ko san ko shekara ma ana yanzu an yi shekara hudu ba a zabe ba ana caccanjawa na'urori kullun sake canja technology hmm. aiki sai in gani dai shawara na ma dai kawai ka ayi lallan nan a gaba ɗaya yan yatsin kada a sa lalle ya ba tsoho ba ba kowanne ma ai hakuri da shi mm. duk wacce amarya da take so sai ta jinkirta bikin ta kenan <laughs> amarya amarya sai ta hakura ba dole sai ta yi a tafin eh, hannu ba sai a ina bayan hannu da waye mm. kuma kaji yayi magana makamai da abubuwa shi ma magana ce mai mm, muhimmanci ya ja hankali matuka da gaske magana cewa mutane ya kamata waɗanda ba su karɓi katinan zaben su ba mm. da su je unguwannin su rumfunan zaben da suka yi domin su karɓi katin su sannan kuma ya ƙara da jan hankalin mutane cewa ya kamata duk wanda zai je wajen jefa ƙuri'a wajen mm. zaɓe wato ya kamata ya tafi da katinsa na zaɓe sannan kuma idan ya je ya tabbatar an tantance shi mm. sannan kuma ba a yarda mutum ya shiga da wato wayar salula ba mm-hmm, mm-hmm, wajen da zai jefa ƙuri'a ba wai filin zaben ba mm-hmm. a'a wajen da zaka jefa ƙuri'a ka san shi ma inda ba ya birge ni da ya magana ma wayan salula yake cewa ba wai an hana mutum ya je da shi filin bane ba yace shi kan shi ma an kace da ita filin zaka iya daukar abin da ka gani bai dace ba a gaban ka kuma ka yada ka sa duniya ta ji mm. kada kowa ya sayar da yancin shi haka ne jama'a wai aka yancin ka kowa ya dage kada ai lalle kuma wanda bai karba kati ba ya fita ya dauka kati domin wannan zaɓe yana da matukar muhimmanci sosai jama'a duka a ka yancin haka ne amina <laughs> lokaci to jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin Muhammad Hafiz Baballe Amina Buhari da Daniel Brown shi ma da ya bamu umarni ne Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa su share